daidai da 21 ga watan julai shekara ta 2016 wannan shine kasan na 140 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi muna abdurrahman addarimi assar makandi allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi idan yan uwa basu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi littafin da ke bayani dangane da falalan ilimi darajar malamai kima na ɗalibai da jawo hankalinsu kan abin da shari'a take so kuma ta yadda da shi a cikin wannan harka na ilimi sannan a lokaci ɗaya ana ƙoƙarin faɗakar da duk mutumin da bai ɗaga kan shi ya hange falala da alkhairin ilimi ba da cewa ya fazo a tafi da shi Allah madaukin sarki ya taimake mu a yau za mu tashi babi ne 27 babu mallam yara kitabatal hadisi wannan babi zai yi bayani dangane da malaman da suke ganin abin rubuta hadisi shi ya fi ma'anan da zaka ba babin kenan babin da ke bayani akan fahimta da kuma tunani na wasu daga cikin malamai da suke ganin barin rubuta hadisai wannan shi ya fi. kamar yadda za mu zo za mu ji a farkon musulunci ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana a rubuta hadisi tare da alkur'ani wannan kuma ya samo asali ne sakamakon abin da za mu zo mu jin domin annabi ya ji tsoron kada rubutun alkur'ani da na hadisi su cuɗe waje ɗaya a kasa cewa da tantance wanne ne ƙur'anin kuma wanne ne hadisin sai annabi ya hana amma da sahabbai suka ƙware kuma suka goge suka iya tantance ƙur'ani da abin da ba ƙur'ani ba daga cikin zantuttuka sai manzan Allah ya ba da izini a iya rubuta wannan hadisai na shi kuma za mu zo mu ji an rubuta a zamanin shi kuma annabi bai hana ba a bayan zamanin shi kuma sahabbai da tabi'ai sun ci gaba da rubutawa Allah maɗaukin sarki ya taimake mu bala ce akhbarana yazid ibn harun qala akhbarana hammam an zaid ibn aslama an ata ibn yasar an abi sa'id al-khudri أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن faman kataba anni shay'an ghayra alqur'ani falyamhahu wannan hadisi al-imam ad ya same shi daga malamin shi ne mai suna yazidu dan harun shi kuma daga nashi malamin mai suna hammam a ɗaya daga cikin bugun littafin al-sunan ad an samu taharifi wajen sunan shi hammam a inda suka rubuta shi da hisham mali cewa huwa khata'un kabih wannan kuskure ne mai muni falhadis hadisa hammam kama sai ya ci bayanuku wannan ruwaya kuma hadisin hadisin hammam ne ba hisham ba shi hammam din nan shine ibn yahya al-basri al-hafiz sabt abu abdullahi al-awazi ana mai alkunya da baban abdullahi al-awazi ahadu a immatul huffaz wal itikan wa min asbatin nasu fi katada shi wannan babban malami hammam yana daga cikin manya-manyan limamai mahaddata kuma masu kiyaye abin da suka ruweto kaf da kaf kuma yana daga manya-manyan almajiran da idan suka ruwaya daga katada to magana ya ƙare waƙadamahu ibn adi fi yahya ibn abi kasirin توفي wa sittina wa mi'a wa ومئة inda al Bukhari, wannan shine imam ko hammam ba hishamun kamar yadda malin yi mana tambihi ba hammam eh malin ya ce an zaidu muna aslam daga zaidu an aslam zaidan aslam al-qurash da ƙureshi ne al'adawi maula umar ibn al-khattab shi zaidu ɗin nan bararren bawa ne na sayyidina umar ɗan khattab ahadu fuqaha madina wa ulama'iha yana daga cikin manyan malaman madina kuma manyan masana waɗanda suka yi fice a garin madina kuma shi ɗaya daga cikin malaman imamu malik ne kanan laho halkatun kabira fi masjidin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai dan aslam ya kasance yana da majalisi halka mai girman gaske da ke tattara ɗalibai masu yawa daga ko'ina a cikin masallacin annabi wa kana min a tafsiri zai da ɗan aslam yana daga cikin manyan masana gogaggun malaman tafsiri ittafaka ala imamatihi wa jalalatihi dukkanin malaman jarh wa ta'dil sun hada kan cewa zai da ɗan aslam babban limami ne sannan mai daraja ne mai mutunci ne tuwofiya sanata 60 wa 30 wa mi'a ya rasu hijira na da shekara 136 mun gano wannan da kyau ku wannan shine malamin hammam zaidu dan aslam ya ce an ata ibn yasarin an abi sa'idin al-khudri annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la taktubu anni shay'an illa al-qur'an kakku rubuta komai da kuke ji ina faɗa in ba ƙur'ani ba to irin wannan hadisi ne ire-iren su abu rayya suke jiyowa sai su ce to ma ya annabi ma ya hana rubuta hadisin an gane da duk wanda ba ilimi ne yake cikin harkan shi ba ya tsinci abin ne kawai a dawa bai san me yake nufi da sunnar annabi ko bai san abin da yake ce mai ilimin musulunci ba madadin ya bibi duk inda ruwayoyin suka ce to ma an ka ma ya bibiya wata magana ce misali harkar likitanci ne za ka je ka samu mutumin da a ƙauyenku ya taso ya girma a ƙauye ya zo zai yi gaddama da likita a shika ka ce to in ba ka yadda ba ka je ka bibiyi ilimin likitancin za ka gane abin da mu likitoci muke faɗi gaskiya ne ta yana zai fara kun gane wannan kawai abin da ake so da shi a nan kawai ya yadda kawai duk abin da aka gama ya ce ya ah, sa shi kenan amma an ga ce ya je ya bi to ta yana zai fara bin an gano wannan da kyau kawai maganin irin wannan sai a kalle shi a ce kai likitanci ba huda ba ne fa lantana ka ce kasa yadda za ka kifa dama ko ka kifa hagu wannan wata harka ce tafi karfinka to haka wannan ilimin hadisin da irin waɗannan marasa kunya irin su doktor abu rayya suke shiga cikin harkan don su ɓata addini su kuma dama haka turawa suka kera su domin su yi addinin annabi zagon ƙasa an gano wannan su ne al-kuttab al-mu'asirin su 'yan bana bakwai ne da suka taso suna ganin yau su sun kawo ƙarfi za su iya gogayya da duk wani masani a cikin addini shi yasa duk wani abin da yake ma'alumin min addini bi darura duk sun bi sun musa shi tsammanin wannan musun da suka yi shine zai daga darajar su su yi fice cikin jama'a a karɓe su su samu kima da falala da dai sauransu da suke wannan yau in ba irin wannan maganin ya taso ba ka taba jin wani abu rayya ba ka taba jin shi ba shi sa gina addini da kuma yi don Allah shi ke sa darajar mutum ya bayyana amma in ya zama ba addini kake gina ba akwai abin da kake gina ko da kana ma Allah ƙarya addinin shi kake gina ko za ka gani a farantin kaye Allah madaukin sarki ya kiyaye annabi ya ce ku rubuta komai daga gare ni har kuma ta muna yin raddi ga waɗannan batattun a cikin karatun na difa'un an sunna wa raddi shubahil mustashriqin wal kuttabil mu'asirin an gani Allah ya kiyaye annabi ce faman kataba anni shay'an ghayra alqur'ani falyamhahu duk wanda ya rubuta wani abu da ya ji na faɗa wanda ba alqur'ani ba to ya shafe shi ya share shi ya goge shi an gane wannan doka ce kai tsaye annabi ya ce ku goge ku share to za mu zo za mu ji ya kai kuma sahabbai suka ci gaba da rubutawa domin kar ku manta an tambaye sayyidina ali shin wai ko ahlul baiti akwai wani abu na ilimi ne wanda annabi ya keɓance ku da shi banda sauran jama'a sayyidina ali ya ce babu sai dai fahimta kasan baiwa ce na Allah Allah madaukin sarki yana ba da ita ga wanda ya so daga cikin bayan shi sai kaga ga wani ka ɗaran mai komai amma kuma shi Allah ya mai baiwa ya ɗaran maka wajen fahimta ita fahimta baiwa ce ta Allah ya ce in ban da wannan fahimtar ba na tsammanin akwai abin da annabi ya keɓance mu da shi sai ce sai fa abin da ke cikin wannan takardar aka ce me ke cikin takardar sai sai na alisi zaro takobin shi a cikin kuben takarda takobin sai zaro wata takarda sai ya buɗe aka ce a to me ke cikin wannan takarda sai ce bayanin diya ne da bayanin kaza da kaza na ilimi wanda kowa yana da shi na rubuta ne na aji kenan inda wannan doka na annabi doka ne na tattar eh ba a dakatar da ita sakamakon wasu dalilai da za mu zo mu ji ba ai babu dalilin da sai na ali zai rubuta wannan hadisai na annabi ba tare da ya goge su ba an gano wannan da kyau ku sau da annabi ya ce a goge ashe dalili ya sa an ci gaba da rubuta. za mu zo mu ji ci gaba da rubutun ma da aka yi da umarnin annabi ne ba Allah madaukin sarki taimake mu malai ce qauluhu man lam yara kitabatal hadith tun daga shimfidan babin malai sauke lamba a ƙasa yace yani min ahalil ilmi fi sadaril awwali limma'ana min maani kalistigali bi kitabatil qur'ani wa tadwinihi abinda yake nufi babu mallam yara kitabatil hadisi wannan babi zai yi bayani ne na malaman da suke da fahimtar rashin halaccin rubuta hadisi sai ce min ahalil ilmi daga fatoyin malamai masana fi awwali waɗanda suka rayu a zango a zamanin farko lima'ana minal ma'ani saboda wasu dalilai da suka dogara a kansu kalishtigali bi kitabatil qur'ani wa tadwinihi abin da yasa suke ganin rashin halaccin a tsaya rubuta hadisi so suke yi a bada cikakken lokaci na zama a rubuta alqur'ani da kuma abubuwan da suke da alaka da alkur'anin kadai hadisai kuma almajirai su bisa haddace a cikin kwakwalansu an gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki taimake mu mahala ya ce dalilinsu na biyu wa khawful ikhtilati ma laysa min alqur'ani da kuma tsoron kar ya zama a samu cuɗani da ruɗani ga abin da yake alkur'ani ne da kuma wanda ba alkur'anin ba kun gane domin ba su da wadatattun kayan aikin rubutun ana samun alluna ne ko a samu 'yan takardu kaɗan ko fata ko ƙashi a teke da dai sauran abubuwan rubutu na wancan lokacin to sai ya zama idan annabi ya faɗi hadisi ɗaya to kuma ga awai guda uku a je an rubuta a jikin wannan fatar shi wanda ya rubuta ayoyin nan sai je yana sha'awar wannan magana da annabi ya faɗa kuma bai da wadatan inda zai rubuta wannan magana na annabi to daga ƙasa sai ya rubuta hadisin kaga ya haɗa ƙur'ani da hadisi waje ɗaya an gane to shine da annabi ya lura haka suke yi to sai ce daga yau kar su ƙara saboda kada ƙur'ani da hadisi ya zama sun cuɗe waje guda ta yadda ba za a iya warewa da tantancewa ba mahala ya ce wa gairu zalika min al-ma'ani allati sayuradu hal musannif fi hadha al-babi mustadillina bi zalika bi ba'd al-ahadith al-marfu'a ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahala ya ce kai da ma fa wasu ma'anoni wanda duha al-musannif wanda mai littafin darimi zai kokarin kawo maka waɗannan dalilai da hujjoji a cikin wannan babi mustadillina bi zalika bi ba'd al-ahadith al-marfu'a yana mai kafa hujja da wasu daga cikin hadisai daga annabi waɗanda suke tabbatar da a farkon musulunci annabi ya hana zaman rubuta hadisai an gane kun ji ɗaya daga cikin dalilan shine suna haɗa alkur'ani da hadisi a doron rubutu ɗaya domin gudun kada abin ya cuɗe su kasa ware kur'ani da ware hadisi ya ka hana su allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wal maƙufa ala sahaba kuma za a zo da dalilai waɗanda suke maƙufai ne daga sahabbai wal'asar almarwiya an tabi'ina waman ba'dahum kuma za a zo da wasu asarai da aka ruwaito daga tabi'ai da waɗanda suka biyo tabi'an mimma sai a fi hazal babi cikin dalla-dallan bayanai da za a zo a yi su a cikin wannan babin lakin lamma kana hazar ra'ayul ladhi wa adamu jawazi kitabatil ilimi. malai ce yayin da ya zama wannan ra'ayi yana ɗauke da bayanin rashin halacci na tsaya ana rubuta alkur'ani walam yastaqir kuma wannan ra'ayin bai tabbata ba an gane ra'ayi ne wanda na wani dan lokaci ne aka yi aiki da shi amma daga baya kuma sai manzan Allah ya hana amfani da shi wa'adala anhu salaf ra'ayi ne wanda magabata sun bar shi wal da kuma waɗanda suka biyo bayan magabata da kyautatawa hatta ka annahu sara fi hukumil mansukh har sai da wannan ra'ayi na cewa ka a rubuta hadisai ya fada cikin hukunce-hukuncen da kamar an shafe su atba'ahul musannif rahimahullah bi babin min rukhsi fi zalika to sai malam sai biyo bayan wannan babi da babin da zai yi bayani akan rangwami akan rubuta hadisai fa'tada a ti haza ala bayanin ra'ayi fil mas'alati wa qawluhu bir ruhusati kama hiya adatul muhaddisina fit tabwibi to sai malai yake cewa sai malamin sai ya zo da wani irin siga domin ya bayyana ra'ayin shi kai tsaye a cikin babin da ya kafa kun gani domin yanzu misali kana iya gane menene fahimta da ra'ayin al'imamu darimi a cikin wannan babin yanzu an tambaye ka darimi yana ganin halaccin rubuta hadisi sai ka ce eh sai ka ce da wani dalili sai ka ce babin da ya kulla ya ce babun mallam yara kitabatal hadisi babin da ke bayani akan waɗanda suke ganin bai halatta a rubuta hadisai ba kagaban da shi ke a babi kike gano fahimta malaman hadisi sau da ƙwarewa da gogewa amma da ya zo babi na gaba sai ce babu ruhu sati babin da ke bayani akan rangwami kenan yana tare da masu wannan fahimtar shine sai malai ya ce hiya adatul muhaddisina wannan shine al'adan malaman hadisi wanda a cikin doron babubukan da suke kullawa ne suke bayyana abin da suka fahimta fitabwibi a cikin babin da suke kafa mu kowace mas'ala din an gane yanzu al-imamul bukhari ana gane fahimtar shi ne a cikin babin da yake kawowa da irin hadisan da yake kullawa a cikin babubukan amma wanda ba malami ba ba zai taba gane wannan ba an gano wannan da kyau ku. Allah madaukin sarki ya taimake mu to bayan da malai wannan bayani sai ce wa alam waffaqani Allah wa iyyaka li hifz kitabihi Allah madaukin sarki ya man baiwa sannan ya ma baiwa game da jajircewa da kokari da yin himma domin kare littafin shi wa sunnati nabiyhi da kuma tsayuwa wajen kare sunan annabin shi annal khilafa fi jawazi kitabatil ilmi kad zala sabanin da ake da shi a duniyar malamai da dalilai da suka zo dangane da halacci ko rashin halaccin rubuta ilimi to wannan sabani ya riga ya gushe fala wujuda lahu ba a jin ma burbushin wannan saɓani sam a cikin al'amarin ilimi da kuma harkan malamai wala asara ba da asirin sahaba wa tabi'in kai tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai wannan al'amari aka ci kasuwan shi kuma aka watsi faƙadista ƙarrar amra al haka al'amarin halaccin rubuta hadisai ya tabbata har zuwa wannan lokaci namu illam yakun alwujub malam mai shari'a ce kai in ma fa al'amarin rubuta hadisin bai rikide ya zama wajibi a wannan lokacin ba li hifzil ilmi saboda wajabcin tsare ilimi daga watsewa ya ce wa saunuhu ala tahrifi wadiya da kare ilimin daga kar a samu waɗanda za su musanya su gurɓata ko kuma ilimin a neme shi a rasa in akwai irin waɗannan haɗurra da bala'o'i da zai iya kama ilimi a matsayin sankaran ilimi to kaga kenan ya zama wajibi a tsaya a rubuta ilimi qala al-qadi iyad rahimahullah babban malami al-qadi iyad Allah maɗaukin sarki ya ji ya yace kana baina salafi min sahabati wat-tabi'in ikhtilafun kasirun fi kitabati ilimi. ilmi malamai magabata tun da kan sahabbai da tabi'ai suna da saɓani mai yawa gani da halaccin a rubuta abin da ba alkur'ani ba fakari hahu na minhum an samu da yawa daga cikinsu sun yi inkarin rubuta hadisi wa ajazaha aksar amma mafi yawanci kuma da yawa sun ce kar a yi amma waɗanda suka fi waɗancan masu yawa yawa su kuma suka ce halal ne a kun gano wannan da kyau ko summa ajma'al na ala Waziha, daga baya sai musulmi suka hada kan halaccin a rubuta hadisan wa zala zalikal khilaf sai aka nemi wancan sabani sai aka rasa kun gani to an ɗauki wannan saɓanin an zubar a shara sai su abu rayya sai suka je sai suka kwaso don neman suna kun gani sai suka kawo don su gurbata addini to Allah maɗaukin sarki kuma bai ba su nasara an gani to waɗannan ra'ayoyi na abu rayya su ne yau ake son a rayar da su a cikinku a cire ku daga bin annabi a haɗa ku bin wasu domin ra'ayin su abu rayya in kun fahimta shi ne a zubar da hadisan annabi duka kawai kowa ya koma yana bin kan shi da abin da yake so a zuciyan shi sai kuma malamin da ya yarda da shi sai ya zama su malaman su ne makwafin annabi kaga harkar radda ta riga ta gama tabbata kenan Allah ya kyauta wa qala fi mawdi'in akhar a wani waje sai ya ce kadrawa kitabatal ilmi anin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alqadi iyad ya ce haƙiƙa halaccin rubuta ilimi wanda ba alƙur'ani ba to ya zo daga annabi fi ahadisa hadisa kasira a cikin hadisai masu tarin yawa warawa ijazati zalika wa fi'luhu an jama'atin min as-sahaba wa tabi'in an ruwaito halaccin rubuta hadisan daga annabi kuma sahabbai da yawa sun aikata haka da su da tabi'ai sun masara da ha sannan al’imam al'adu, iyad sai ci gaba da koro waɗannan hadisai ɗin wa ƙale ce wa ƙada wa ƙa alaihi ba a da ha da wal ijima min jami'i mashayikhil ilmi wa matihi wa naƙilihi haƙiƙa an samu haɗuwan kan malamai sai ijima'i ya tabbata daga dukkanin manya-manyan hamshakan malaman ilimi da kuma jagorori a cikin harkan addini da ilimi da waɗanda suke ruwaito ilimin akan halaccin rubuta hadisai mala ya ce wa kana fihi fi sadar al'awwal khilafun tare da cewa a zamanin farko an samu saɓani li a hadisa waradar fi zalika saboda hadisai waɗanda aka ruwaito masu tarin yawa da suke nuna rashin halaccin a rubuta wannan hadisai na annabi amma daga baya sai wasu ruwayoyi suka zo sai suka nuna halacci to kenan kamar an samu annasikh wal mansukh kenan Allah ya taimake mu qala al-qadi iyad yace wal halul yawma kun ga yanayi a wannan zamani namu da'iyatul lil kitabati turuq yace ya halatta a zauna a rubuta hadisai a yau saboda hanyoyin rubuta hadisan sun yi yawa hanyoyin ruwayansu kun gane wannan domin idan hanyoyin suka yi yawa matsala ba zai faru kun ji ɗaya sannan sai malin yake cewa bayan wannan ma to an samu matsala ta gaba mun gane ita wannan matsala ita ce ne wa asanid da tsawon isnadi kuma saboda isnadi yana tsawo hadisi na rage mai daraja shine wa asanid wa qillatul hifzi kuma hadda yi karanci a cikin kwakwalen jama'a wakilal afham da kuma fahimta yadda ya zama yayi nauyi an gane idan aka ce kar a zauna a rubuta ilimi to za a bar addini da fahimta masu yawan gaske wani kwakwalwan shi yadda ka san tunkuza haka take amma da wani mai fahimta zai rubuta in ya gani zai gane zai karanta ma al'umma kuma za su fahimta kun an samu yanayin da zai halattar da a rubutun saboda waɗannan matsaloli ɗin wa ƙalal hafiz fil fatihi ibn hajar ya faɗa cikin fatowar bari da cewa allazi istaqarra alaihi al-amr wanka da alaihi al-ijma jawaz kitabati al-ilmi abinda malamai suka tabbatar kuma ijma'i ya kullu akan shi shine halaccin a rubuta ilimi ba ma na hadisin annabi ba hadda ruwayoyi na sahabbai da tabi'ai da fassarori da ƙarin sharhi wanda malaman farko suka yi bal alastihi babihi mala ce kai a rubuta ilimin ma mustahabbi ne bal la ya ba'adu wujubuhu ibnu hajar yace kai al'amarin ma rubuta ilimi ba zai iya tashi a ce ba wajibi bane ala man khashiyan nisyan ga duk wanda yake jin tsoron in bai rubuta ba to zai iya mantawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace qultu shi ko mai sharhi sai ya ce walil bukhari fi kitabil ilmi min as-sahih al-imam al-bukhari a cikin kitabil ilmi ya zo ya ce babu kitabatil ilmi babin da ke bayani akan halaccin rubuta ilimi yanzu mai ra'ayin buhari shi ne a rubuta wali muslimin a cikin kuma sayewa muslim ya ce bi tabwibin nawawi wata wa bihi. da ya zo bi nawawi wa bihi? wasu malamai suna cewa muslim bai tsara hadisan lamba-lamba ba kuma bai masu babu buka ba wasu ga ce ya yi. amma sai dai wasu babu bukan ba su fita a bisa tsari kamar yadda nawawu ya kawo ba to amma a wannan bayanin a bisa tartibi da tabwibi na nawawu ya ce babu sabti fil hadisi wa hukumi kitabatil ilmi sai kawo wannan babi yana mai tabbatar da halaccin a iya rubutawa wale abi dawud babun fi kitabatil ilmi shi kuma abu dauda ya ce babin littafin da ke bayani dangane da rubuta ilimi walittirmidhi babu ma ja a fi karahiyati kitabatul ilimi babin da zai bayani akan abin da wasu malamai suke fada shawai bai halatta a rubuta ilimi ba kun duk malaman nan sun zo sun tabbatar da za a iya rubutawa ko za mu zo za mu ji wasu bayanai da malaye kawo mana cikin sharhi inda bukatan mu je balaguro makarantun wasu malamai to sai mu tafi an gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki taimake mu to a cikin hadisin da muka karanta ya ce hahu, eh duk wanda ya rubuta wani abu daga gare ni to yi ya share shi malai ce ikhtalafa fi nahayil warid fi hadha alhadith thaqila malamai sun ƙara ma junansu sani akan hanin da ya zo a cikin wannan hadisi a inda suke cewa huwa fi haƙƙi man yuthaku bi hifzihi an hana rubutawa ne ga wanda ya amince da haddan shi cewa duk abin da ya ji zai iya haddato shi ya kawo shi to irin wannan ba a son ya rubuta wa ya khafu tikalihi alal kitabati idza kutiba kuma gashi da hadda mai kwari idan ya rubuta bai tsaya ya haddace da kyau ba dan yana takama da rubutu to wannan zai iya haifar da ya dogara ga abin da ya rubuta sama da abin da ya haddace to sai a ce wancan hannun da irin wannan mutum ne ake yi qalahu alqadi iyad wani kalahul النووي في fi sharhi wannan daga cikin fatoyin alkazi iyad kenan wanda al'imamun nawawi ya ba da labarin haka a cikin littafin shi mai suna al-minhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj wa qala bin al-arabi fil mu'arada ibn al-arabi yace ikhtalafa an-nas fi nahyihi liman kutiba malamai sun kai sun komo dangane da hannun da annabi ya yi ga waɗanda suka rubuta hadisai wama na ahu limanista azana e eh, da kuma hannun da annabi ya yi ga wanda suka nemi izini kun gani faƙila wasu suka ce ina ma mana'a min e man ka katabahu ma alƙur'ani annabi ya hana waɗanda suke rubuta hadisan ne tare da alkur'ani li'alla ya talita saboda kada su cuɗe a kasa tantance wanne ne ƙur'ani wanne ne hadisi waƙila wasu ga ce li'alla ya kuna misalin ƙur'an an hana rubutawa ne domin kar ya zama daidai-daidai da alkur'ani fatakhtalitus suhu sai rubutun alkur'ani da fallon alkur'ani sai cakuɗe bihi ma ga hadisi ga ƙur'ani. alan nasu aidan kun gano wannan fa afrad alqur'an wahdahu bil kitaba wannan yasa annabi sai ya ce a ware alkur'ani kadai a rubuta shi abinda ba alkur'anin ba kuma ka a rubuta wa qad qila laha anhu li anna al asbatu wasu ka ce annabi ya hana rubutun ne saboda hadda ya fi tabbata Fara alman liman yaqina anhu al-hifz sai suke ganin duk wanda yake da yaqini ya yadda da haddin shi to bai halatta ya rubuta ba wa qala al-akharun wa akhar wani malami yace ista'in bi yaminika lamma shaka ilayhi su'il hifz an kai ma wani malami bayani ne cewa ala gafarta malam ni hadda na ba ta zama duk abin da na haddace sai ya zube sai ce ista in biya minik ka nemi taimakon damanka shi ne kai ne ka rubuta wasu ya ce hadal hadis fil babil ati insha Allah mala ce waɗannan hadisai za su zo a babin da ke gaban wannan bi lab. a matsayinka na ɗalibin ilimi da ake sa ran nan gaba za ka zama malami har ka zauna karantar da al'umma yanzu ya kamata waɗannan bayanan ka san su in ba haka ba suna nan suna tafi a sanda kake ganin ba su da mahimmanci za a zo a buƙace ka da yin su ko bin daren dadewa ko kuma kana nan sai ka ci karo da su kai ko baka shirya masa sanda kake ɗalibi ba yanzu kuma ka naɗa kanka ko an naɗa ka ka zama malami to kuma dole ne ka zo kana ta hauma hauma a cikin harkan ilimin da malamai da gogaggun ɗaliban ilimi in sun ji abin ba zai ba su sha'awa ba an gano wannan da kyau ko wani zai ce to malar rubuta ilimi ku rubuta su mu dai karanta da mu ilimi to ai wannan shine ilimin domin in ba maka wannan bayanin ba ka gaba ka fahimta to kenan duk wannan rubuce-rubucen da ake wanda ba alkur'ani ba an yi laifi kenan an gane shine abin da su abu rayya da batattu irin shi suke da tunani kuma suke cewa a yi wanda wannan ba daidai ba ne allah maɗaukin sarki ce make mu al'imamu darim ya ce a khabarana abu ma'amar an sufiyan bin uyaina na haddasana dubu bin aslam an ata ibn yasarin an abi sa'idin al-khudri annahum ista'adhanu an-nabiy sallallahu alaihi wa wa sallama fi an yaktubu anhu falam ya'dina lahum wannan hadisi al-imam ad-darimi ya ji shi ne daga malamin shi mai suna Abu Ma'mar asalin sunan shi Isma'il ibn Ibrahim gane Abu Ma'mar Isma'ilu dan Ibrahim asalin sunan shi kenan shi kuma ya samu hadisin daga malamin shi Sufyan ibn Uyayna shi kuma daga zai dan Aslam daga ta dan Yasar daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri yace sahabbai ne suka nemi annabi ya ba su izini kai ku shiru domin rubu ku tashi a wajen tashi domin <clears throat> su rubuta hadisi daga wajen shi falam ya azillahum amma annabi bai ba su izinin yin haka ba shi yasa da yau kasa tsara zama ana kuna manya suna wasa a kusa da inda muke ba ku yi masa magana ba har mutse da karatu muna masa magana kasa ƙara zama a wajen <clears throat> Allah ya sa mu dace qauluhu da yake cewa ista'azanu wa fi riwayati abdurrahman ibn zaid an abihi yace jihadina bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ya azina lana ya ce ba yadda ba mai gwagwarmaya annabi ya ba mu izini filkitaba filkitab don gani da mu rubuta hadisai ba fa'a ba sai manzan Allah ya an gano wannan da kyau ko ba yadda ba mu yi ba mai ce a me yasa tsoron abin da muka karanta a baya Allah ce make mu ƙauluhu falam yi lahum bai bas izini ba mala ya ce ƙalal hafiz al-bagawi fi sharhi sunna al-imam al-bagawi ya faɗi cikin sharhu sunna ya ce hadal ma'ana yushbihu an yakuna mutaqaddiman ya ce wannan abin da ake cewa sun yi sun yi sun yi annabi ba su izini bai ba su ba to bayanin farko ne an gano wannan da kyau ko abu ne wanda yake da daɗe wanda aka yi shi tintintintini sun ma'abahahu wa'azi na fihi daga baya sai annabi ya ba su izini kun gano wannan da kyau ko wa qad qila ina ma naha an kitabatul ƙur'ani wal hadisi fi sahifatin wahida wasu malamai suka ce abinda annabi ya hana shine rubuta alqur'ani da hadisi a takarda ɗaya. li alla yahtalita ghayra alqur'ani bil qur'ani saboda kada abin da ba alqur'ani ba ya zo ya cure da alqur'ani fa yashbihuhu ala alqari'i sai abin ya rika harɗe mu mai karatu <clears throat> kun gani idan ka ma hadisin ma qur'ani fa amma an yakuna nafsul kitab mahzuran fala ya dallo alaihi bala ya ce to amma kawai a ware hadisai da rubutu a ce wai wannan an hana ba abin da ke nuni akan hana an gano wannan in ji bagawi a ce wai a ware hadisai da sauran ilimi da rubutu da za a iya warewa da tantance shi daga alkur'ani ya ce ba wanda ya hana wannan li'annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙala saboda annabi ya ce an anni wannan umumin maganar annabi a cikin nan yana nuna isar da saƙo daga annabi ko ta wata hanya ke nan. wa fil amri bi tabligi ibahatal kitabi wat taqyidi mala yake cewa to kaga umarnin da annabi ya bayar cewa isar da saƙon shi to kenan yana nuna halaccin rubutawa da kuma tsare ilimin li'annan nisyana min tabai aksar albashar da mantuwa yana daga cikin ɗabi'an mafi yawancin mutane wa mani ita mada ala hirzihi la yu'man alaihi ghalat duk mutumin da ya dogara game da abin da ya haddace ne ba amintuwa daga ya fada kuskure ai mun gane me yasa ake cewa ga wasu sun samu kansa cikin ikhtilafi eh me yasa saboda sun dogara da hadda amma da akwai rubutu fa ba za a samu wannan ba mala ya ce fataraka taƙayyid fatarku taƙayyid yu'addi ila su kodi aksar hadis wa ta'azzara tabligh in ya zama an bar rubuta hadisan eh to matsalan da za a samu ɗaya a nan shine isar da saƙon da annabi ya ce a yi a madadin shi ba zai samu ba saboda mafi yawancin hadisan za su tafi saboda an rasa hadda wa hurmani akhirul umma min mu'zamil ilmi sannan kuma wannan zai kai ga a haramta ma ƙarshen wannan al'umma ilimi mai yawa qala ibn al-qayyim fi tahzib sunan ibn al-qayyim ya faɗa a cikin littafin shi mai suna tahzib sunan cewa kada sahha nahayuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an al-kitaba hakika ya inganta daga annabi ya hana rubutawa wal iznu fiha mutaakhkhar amma <clears throat> iznin da annabi ya bayar na a rubuta wannan shi yazo daga baya umarnin daga farko iznin daga ƙarshe wanne ya shafa wani iznin ya share hannu fayakunu nasihan li hadisin nahai ibn al-qayyim yace to kunga wannan izini da annabi ya bayar to ya share dokan hana rubutawa fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala fi gazfi gazatil fatih annabi ya fada a lokacin da aka zo yakin fatahu makka uktubu li abisha ku rubuta wannan hadisi ga abusha ya'ani khutbatihi allati sa'ala abu kitabataha annabi ne da yau jawabi yayi jawabi jawabin ya burge abusha sai ce ya rasulallah ka sa su rubuta min sai annabi ce ku rubuta mashi annabi ya ba da izini ko bai bayar ba cikin magana ya gari mun gane wa'azina li abdullah guna amr fil kitaba kuma annabi ya ba abdullahi dan amr izinin rubutawa wa hadisuhu muta'akhkharun an an-nahy kuma wancan hadisi na amru to ya zo daga baya ne li'annahu lam yazal kuma shi abdullahi dan amr dan as bai gushe ba yaktubu yana rubutawa har muka ji abu hurairah ya taba kaku kaku cewa shi yana rubutawa shi abdullahi dan amru shi kuma abu hurairah bai iya karatu da rubutu ba saboda haka yaya sai annabi ya taimake shi da addu'a wa mata wa indahu kitabuhu kuma shi abdullahi dan amr har ya mutu littafin da yake rubuta hadisai suna nan mala ya ce wa hiya sahifa allati kana yusammiha a sadiqa wata sahifa ne na abdullahi dan wanda tana nan har yanzu ana kiranta da as-sadiqa walau kana an-nahyu an likita an al kitabati da a ce ruhanin dangane da rubutawan shi yazo daga baya lamahaha abdullahi ibn da abdullahi ɗan amr ya goge wannan li'amrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da karku manta a cikin hadisin annabi ya ba da umarni bin mahawi ma kutiba anhu ghairal qur'ani cewa duk abin da aka rubuta daga gare shi in dai ba alqur'ani ba to agoge mali ce falamma lam yamhaha yayin da bai goge ba wa ha ya bar rubutun shi dalla ala anna al-izna fil kitabati mutaakhir an an anha wannan ya nuna cewa izinin da aka bayan na a rubuta izinin ne ya zo daga baya ya goge hannun wa zihun walhamdulillah malam bagawa ya ce malam ibn al ya ce wannan al'amari ne a fili mun gode ma kun gano wannan da kyau ku ba wani matsala cikin wannan harkar yanzu misali waɗannan bayanai da suka zo daga waɗannan manyan malamai wai dibbe isa saborayya ba da su da almajiransu da yawa a ƙasar nan suke neman su kawo ruɗani a cikin harkar sunna ma yana gaya muku sun makara wallah ba za su iya ba sun dauko abin da ya fi ƙarfinsu an gano wannan da kyau ku sun dauko abin da ya fi mai ya fi ƙarfinsu yana daga abin da ya fi ƙarfinsu ko kaga wannan hayaniyan cewa za a tsige shugaban gasa ku ya fi ƙarfin waɗannan mutanen ba za su iya ba kuma ina gaya muku su ɗauko su ce za su yi da gaske su ga abin da zai faru da su a ƙasar nan an gano wannan da kyau ku maganan banza ne mu zaɓa abu a ce mana wai za a cire shi bayan muna ganin alheri yana dab da zuwa mana za mu hau titi gaba ɗaya billahi la ilaha illahuwa mu ga wanda ya isa ya cire abin da muka zaɓa su ma da kan sun yi amai sun lashe mun gano wannan da kyau ku maganan banza ce kawai wanda 'yan banza suka faɗa bayan da za a wannan abin ya yiwu su kansa sanatocin masu yi da hankali sun ce su ba san wannan maganar ba baka ji tsohon shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar pdp ya rubuta shugabanta ya rubuta ma shugabanta na yanzu wasiƙa cewa kira sanatocinsa duka ya gaya masu su ba sa ciki mun gano wannan da kyau ko ya yi komai da layan farin jini ne kun gane domin yanzu idan suka shiga ciki za a ƙara baƙin jini kan me kan baƙin jinin baya amma ku janye jikinku ba ruwanku sai su farin jini sai a bar waɗannan da ba su da kan gadon mu ga yadda za su iya cire shi su ma ba zaɓensu muka yi ba sai mu yi kuwa a duk kasancewa duk a board of no confidence su dawo gida mun fasa sai mu tura wasu za a iya ko ba za a iya ba social media ne mun ga dama nan da awa ɗaya mun gamsar da 'yan najeriya za a yi ko ba za a yi ba billahi sai mun tsige su kuma su ƙara su gani an gano wannan da ke ku don allah a gwada a gani ina ruwan mai gida da abin da kuke yi abin da ke faruwa a ƙasan ba mu ya fi taɓawa ba ku ba albashinku a cikin akawun ɗinku ba harkokinku lafiya lau ba mu ne muke ɗanɗana ta wajen tsadan kayan abubuwa ba kuma ce waya irin wannan lokaci ne za a zo a rikita mana ƙasa haka siddar duk abin da jonathan ya an da shi ne jama mun gano wannan da ke ku wannan ya sa nike gaya muku fa in aka zo 2019 billahi da sai an jinjina fa sai an jinjina ko kana fatin cikin gida billahi da sai mun jinjina ka domin waɗanda suke cewa za a cire mai gidan ba 'yan cikin gida ba ne ya kamata su koma sai an jinjina shi sa nike ce muku 2019 za a zo da wasu irin jama'a ne tsabtatattu pdp za ta tsaida mana nagartattu shi sa duk shegen da ya shiga wannan abin kuma ya ci gaba ba za mu zaɓe shi ba mun gano wannan da kyau ku shi sa su marmaza su tuba in ko ba ka ba ai dan yatsan mu nan kuma ka rida na nan kar wanda ya ƙara mana irin wannan duk wanda ya abin arziki ya kawo mu shine namu ba ruwa mu da jam'iyyar wata jam'iyya mu za mu siyasa ba da gaba ba kuma sai mun yi an gano wannan da kyau ku mu mu riga mun riga mun gama tsara abin da za mu yi a 19 an gama yanzu kawai mutane ɗaukar suke sai 2019 'yan takara sun fara yawo ai kai da za ka jira wai ɗan takara ya zo wajen ka 2019 misali kana nan kana jiran shi da kai da karo da ɗan da zai ɗaya ana gama zaɓe aka tsaye da shugaban ƙasa muka tsara yadda siyasar za ta kasance a 19 jira muke in allah ya kai mu kawai sai dai mu fara fito da fallayen takardu kawai abin da aka rubuta kawai ana tafi da shi an gane in ko ba mu kai ba yan baya sai su haka ake yi amma dan takara ya zo je na to ya zo mana sai mu ba yaran mu bane shi dan takara Allah madaukin sarki ya sa mu dace na ne maka wannan tambihin ne saboda dole ne a ja kunninsa su rike da kasan nan da me za mu ji da matsalan boko haram ko ko da matsalan in neje danta avengers ko da matsalan barayin shanu ko da matsalan wanda suke garkuwa da mutane ko da bala'in tashin amfani yayi kayan masarufi wai da mai dan Najeriya zai ji da tsige shugaban kasa yanzu aka tsige shi waye zai zama shugaban waye za su tsige shi ne su bar mataimakin shi waye zai zama eh bukola kenan zai zama <laughs> kenan otomatikiya an daina maganar shari'a kenan kai amma sanatocin nan fa yan bala'i ne su wasa da hikima fa akwai hikima cikin wannan magana amma impossible ai an gano wannan da kyau ko ai wannan ba zai yi ba wala faɗi suke yi in kun ɗauka wai mun daina son buhari ne ƙaryan ku ta sha ƙarya na da allah ba wanda ya daina son buhari a ƙasar nan babu shi kawai dai an dai bugu ne amma zuwa wani ɗan lokaci zai mi zai watsake shi sa shugaban jam'iyyar pdp ya burge ni ya ce duk wani ɗan pdp na halal kada ya ƙara sukan buhari Mutaya shi da shawarwari har yadda al'amarin gwamnatin za ta miƙe haka makarfi ya fada kama kawai malami ce wani soki burutsu na banza na wofi in an gama yaƙi ba sai an yi jinyar raunin da aka ji ba sannan za a ci abin da aka samu na gani ganima za a ji daɗin wannan yaƙi aka gama an kori waɗancan daidai yake da an buga yaƙi an ji wa mutane raununuka to yanzu ana jinyan raunin ne kuma kowa sai ya ji a jikin shi wallahi kowa sai ya ji kuma ni na gama abin ya wuce da wuri mun gano wannan da kyau ku hmm. ba damu ba ne da kuma Allah ya kalli zuciyarmu har yau ba dan najeriya wanda ya gudun hijira ya koma nijar in ma je ya dawo mun gano wannan da kyau ku babu wanda ya yi har yau muna na ina muna na mu muna nan da daɗi ba daɗi haka nan muke ci haka a ɗauko mana wata magana an ce duk malumai sun yi shirtu na yi magana a madadinsu shi ke na magana ya ƙare daɗin da na ji shi wanda ma ya fara farta maganan ya ce shi bai faɗa ba ƙari aka yi mai in ma ya faɗa to cikin ɓacin rai ya faɗa na biyu wanda aka ce an je gidan shi an yi taro ya ce a maganar sulhu ke yi kai ba ba tsorata 'yan maza fa kakin da ya zuba ne a lokacin da ya je kaddamar da operation harbin kunama shi kuwa ke tsoro ba da ya shigo kaki suka ga dogon ba fulata ne dan daura suka ce mutumin nan ya tuna da ina ruwan buhari har wannan magana da muka fada in ya so ya ɗore ma ɗore ma biyu kun gano wannan nake ko kai dai kaga shiga 18 din shi kawai yanzu bari ku ji alherin da muka fuskanta kuma zan ba ku satin ansa amanatin lakar wanda ya gaya ma kowa kunga ya ɗauko bincike game da kashe bola igi da tsohon mataimaki ne ko shugaban pdp ko to ana tafi ana tafi shi sa duk wanda suke da hannu wajen kashe mai gida ku shirya mun gano wanda da kyau ku da waɗanda suke da hannu wajen kashe malam jafar ku shirya inda aka nufa kenan ya kamata ku san wannan inda aka nufa kenan kuma wallahi sai an gano su ai ba za ku ci bulus ku taba jinin bayan Allah muna zaune mu bakku ba wannan ba zai yiwu ba shi yasa in ma kuna ganin asirin ku zai tono to kun ji waɗanda suka dana namu? su ma ku zo ku kashe su an gano wannan da kyau wallahi sai an bincika ko a hisi wannan shekarar ko a wata shekara ko yana kan mulkin ko bai kai ballantana ma Allahumma a'a yana kai ne za a yi kun inda aka sa mu gaba shi sa makasa kun makara an gano wannan da ke kuma duk wanda yake tsoron ya mutu kowawa ne inda ba taba mutuwa ba ne, to sai ka ce yaya amma taba mutuwan nan fa kuma waɗanda suke ƙasan nan sun fi waɗanda suke sama ma yawa da albarka da komi ma ina jama'a mai taimaka shugabannin mu addu'o'i shi sa 2019 ni na ta faɗin wannan wallahi ba za mu samu matsalan komi ba mu 'yan najeriya 'yan gata ne an gano wani da kyau ku komi za mu same cikin tsari da saiti mai kyau kuma za a samar da mutane masu gaskiya both parties an gano wannan don sai sun tace wallahi ta duk wanda ya zo mana da bara gurbi ai zai gani ai ai za mu haɗu duk wanda ya san ya wahalar da mu billahi lazi zai sani ko waye? an gane wannan duk wanda ya rike ba mu ja kaya ba zai sani wanda ya rike muka ja kaya kaɗan zai sani kun gane wannan da kyau ko duk a ɗan najeriya ba abin da zai bai kenan mai amfanin gwamnati ba ta sauwaƙa maka ba ko ba ka ba ne ta sauwaƙa maka ne amma kayan gwamnati ka sha wahala a ba zai yiwu ba yanzu ba ga an fara ɗiban wasu biliyoyi an yi ne jalalta da su ba wasu biliyoyi za ku je su yau ko gobe za a mai dugur da su an gano wannan da kyau ko ana nan ana nan za ka ji sun fara bullowa kana nan sai kawai ka ji aljihunka ya cika ka ci oh, lokacin yayi ka ce lokaci yi jama'a kun fara fahimta kuma ba waɗanda za su haɗi ɗiye mana kuɗi irin yan boko wannan kana ganin su da idanun nan duk idanun cin naira ne za ga abin da babu zai rika baku duk wata na rantse da Allah kuna katon boko a banza ni mu kuma yan arabiya sai mu roƙa a wajen Allah hau dariya ma kuke mana eh mun je lahira ma an su mana ya raba ne ku ku ci a nan mu mu ci a can ha da yawan dalili Allah na haka ne ya za ku ci a nan kuma ku ci a can mu ba mu ci a nan ba kuma mu ci a can tare da ku ku dai ku ci a nan mu kuma mu ci a can shikenan kasu batun nan, ku ci a can mu ci a nan mu ci ku ci a nan mu mu ci a ina wa gaji wani dan dan boko yana gaya mana na atina fi duniya hasana wa fil akhirati wa gina ne? Allah ke mana haka mu da ku duka za mu ci anan mu ci a can nan ba wani dalilin da mutum zai ce wai shi anan yake son ya ci wawa kenan aikaci duka sai mu za mu wahala ne a nan duniya mu ji lahira mu ji daɗi wa ya ga maka ana haka annabi suleiman wahala ya ci kuma bai fika ba shi sa ba matsala ku kwantar da hankalinku komi zai wuce Allah za samu ayyukan yi za a zo aikace-aikace masu yawa ko mala albani ya gaya mana cewa buhari in ya ci zaɓe gyara zai ya feta abubuwa waɗanda za a zo da roman su suna tafani kamar yadda annabi gyara ya feta abubuwa ba a ga al'amarin ya zubi yadda ake so ba sai zamanin wa sai na umar mun gane wannan duk wani gyaran fulogun da hamma yanzu buhari zai yi yanzu kaga wanda ya yi sabisin inji shi ke lala motan isa alherin shi za a zo a ci a baya kamar su saddauna ne su suka kinsa komi suka gyara madadin waɗanda suka biyo bayan su yi abin arziki sai su koma suna abin mai abin tsiya Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu ashadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum